Shugaban Barcelona Joseph Bartomeu ya yarda cewa club din nasa na matukar alfahari da rataba hannu da Pogba zai yi daga club din Juventus domin buga musu wasa. A wasan karshe na gasar cin kofin FIFA na zakaran Turai, Pogba ya yi karan batta da babban club din na Spaniya amma bai iya kare su daga ci uku da ɗaya da wasan ya tashi ba. Ƙudushi club din da basa ba zai karɓar sa hannun baƙin 'yan wasa ba har sai watan Janairu na shekarar 2016 amma shugaban club din Bartomeu ya nuna matuƙar ra'ayinsa a kan ɗan wasan na France International. Da gaske cewa Pogba na ɗaya daga cikin babbar buƙatar mu kuma muna ra'ayinsa amma a halin yanzu ba zan iya cewa komai ba a hirar da shugaban suka yi da mujallar Telefood ya kuma ƙara da cewa an haramta mana horar da sabbin 'yan wasa har sai watan janairu don haka ba zan ce komai ba dangane da hakan an kuma lura sa'ad da daraktan 'yan wasan na basa a radio bread ke magana da wakilin pogba maino Yola, kafin wasan su na ƙarshe a berlin amma babban daraktan rasif marota yana cewa dan wasan ba shi ko ina ba domin matsayinsu daban ne pogba yana samun kungila daga kulab daban-daban kuma ƙara yawa suke shekara zuwa shekara don haka bukatar mu ta ta'allaka ne da dama akan dan wasan kuma muna da rahotanni masu kyau masu nagari don haka ba za mu iya sayar da dan wasan ba